This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe a kan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 10 na safe kenan a nan washington ga kanin labaran duniya yan bindigar kungiyar boko haram sun kai farmaki kan wani dan ƙauye a yankin arewa masu gabashin najeriya suka kashe mutane akalla hamsin wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar siriya yana sake ganawa yau litinin da wakilan adawar ƙasar a birnin geneva bayan da aka shafe wata da watanni ana gangami da tarurruka a yau litinin za a kaddamar da kakar zaɓuɓɓuka da tarurrukan tsaye da 'yan takara a babban zaɓe na nan amurka to a ƙasar chadi kuwa da ke makwabtaka da najeriya wasu yankunar bakin wake sun halaka mutane bakwai yayin da wasu mutane hudu suka mutu suma a wani hari na daban a ƙasar kamaru yayin da zaɓukan jamhuriyar nijar ke ci gaba da karatowa mazauna nan amurka yan asalin kasar ta nijar sun fara kiran a yi zaɓe lafiya tare da bayyana ra'ayoyinsu kan 'yan takara da jam'iyyun da za su fafata a wannan zaɓe sakon da a gare ni ga mutanen nijar ina so su yi shi cikin kwanci hankali a ba wanda allah ya ba iko kai ake zabe an yi sata wannan ba ta da kyau a yi zabe fi lai muna kuma tafi da shirin ilimi hasken rayuwa wanda yusuf aliyu harande zai gabatar da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum yan bindigar kungiyar boko haram sun kai farmaki kan wani dan ƙauye a yankin arewa maso gabashin najeriya suka kashe mutane akalla hamsin shaidu sun faɗa a jiya lahadi cewa cikin daren asabar 'yan ta'adda sun abuka cikin ƙauyen lori da ke dab da birnin maiduguri suka yi ta harbe-harbe da kona gidaje wani soja ya faɗa wa kamfanin dallancin labaru na associated press cewar wasu mata guda uku 'yan kunar bakin wake sun tayar da bama-baman da suka boye a jikinsu cikin taron jama'a suka kara haddasa mace-mace a halin da ake ciki kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce mai da wani babban hafsan sojan da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama bakin aikinsa da aka yi tamkar cin zarafi ne na alkawarin da gwamnati najeriya ta yi na binciken laifukan yaƙi a cikin watan da ya shige na janairu aka mai da manjo janar ahmed muhammad bakin aiki fiye da shekara guda bayan da aka yi masa ritaya bayan tawayen da sojojinsa suka yi kungiyar amnesty ta ce wato janar din shine yake jagorancin ayyukan soja a lokacin da sojoji suka kashe mutane fiye da 640 waɗanda ba sa ɗauke da makami bayan wani harin da boko haram ta kai kan barikin soja na giwa da ke cikin maiduguri sakatare janar na kungiyar amnesty salil shetty ya ce abin mamaki ne an mai da janar ɗin bakin aikinsa tun ma kafin a ƙaddamar da binciken da aka ce za a yi yara maza da samari da sojoji suka kama ji amnesty an harbe su ko an bar su da yunwa har suka mutu ko aka shaƙe su aka kashe ko kuma aka yi ta gana musu azaba har suka mutu a yanzu gwamnatin najeriya bata ci wani abu kan wannan ba wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar syria stephen de mistura yana sake ganawa yau litinin da wakilan 'yan adawar ƙasar a birnin geneva bayan da aka samu ci gaba da kokarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar kungiyar masu adawa ta nemi a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu da mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau litinin domin ya samu sukunin ganawa da yan adawar kafin nan ya faɗa jiya lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudiri aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar ta neman sulhu da aka fara ranar juma'a inda su wakilan adawar suka ƙauracewa ranar farko wani kakakin 'yan adawar na siriya ya ce sun samu kwarin gwiwa kuma tattaunawar ta yi alfanu jiya lahadi kan batun ayyukan jin kai yana magana ne kan bukatar da kungiyar ta gabatar cewa a kawo ƙarshen hare-hare ta sama akan yakunan wato yankunan fararen hula a kuma kawar da killacewar da ke hana kayan agaji isa ga yankunan da ke hannun 'yan tawaye labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc bayan da aka shafe wata da watanni ana gangami da tarurruka da laccoci da hawa kan drum a yau litinin za a da kakar zaɓuɓɓuka da tarurrukan tsaye da 'yan takara babban zaɓe na amurka inda masu jefa kura na jihar iowa za su gudanar da tarurruka a unguwanninsu domin zaɓen waɗanda suke son su tsaya musu takarar shugaban ƙasa kafin wannan muhimmin zaɓe na farko a kakar zaɓen ta bana ƙuri'un neman ra'ayin jama'a a jihar ta iowa sun nuna cewar tsakanin manyan jam'iyyun republican da democrat ɗin babu wani fitaccen gwani inda 'yan bana na shigo a harkokin siyasa na jam'iyyun biyu suke ci gaba da nuna ƙasaita a bangaren 'yan republican attajiri donald trump ya ba da rata mara yawa ma sanata ted cruz daga jihar texas wanda alamu suka nuna cewar ya yi tuntuɓe a lokuta da dama kafin wannan zaɓe na yau a bangaren 'yan democrat kuwa zaben kusan ya zamo na kan mai uwa da wabi ne tsakanin tsohuwar sakataren harkokin waje hillary clinton da sanata dan independent daga jihar vermont wato bernie sanders wanda ya ayyana kansa a zaman dan democrat mai ra'ayin gurguzu masu kwaɗayin tsayawa takarar sun karaɗe jihar ta iowa jiya lahadi suka gudanar da tarurruka a kowane lungu na jihar tare da cakar lamirin abokan adawarsu. Gwamnatin Uganda ta ce jiya Lahadi a birnin Kampala ne da karin tsaron ƙasa suka damƙe tsohon babban jami'in leƙen asiri na ƙasar wato General David Sejusa wanda ya bayyana shugaba Yoweri Museveni a zaman ɗan mulki kama karya. Sojoji sun shafe awa biyu da rabi suna bincike a gidansa kafin su kama shi. wannan yana zuwa ne yayin da kasar uganda take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 18 ga wannan wata inda shugaban museveni wanda ya hau mulki ta shekarar 1986 yake neman a sake zabensa kakakin gwamnatin uganda of ofwono opondo ya ce an kama janar sajusa saboda yana tsoma hannunsa a cikin harkokin siyasa opondo ya ce janar sajusa yana jawabai a bainar jama'a yana barazana har hada kawunan jama'a su kauracewa zaben wanda a cewarsa na bagu wato na bagu ne kawai lauyan sejusa ladislau rafuwakuzi ya faɗa wa voa cewa kama janar ɗin da aka yi haramun ne saboda sojoji ba su da takardar izinin kama shi kuma sun ƙi bayanin wato dalilan da suka sa aka kama shi lauyan ya ce watakila kama janar ɗin yana da alaƙa da zaɓe mai zuwa saboda yana bayar da shawara ga babban shugaban adawa na ƙasar kizza basige kan yadda za a iya hana kuɗi a wannan zaɓen da ke tafi. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da ƙasar Chadi inda rahotanni daga ƙasar ke cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun halaka mutane bakwai a wasu hare-hare a garin Gidde da kewaye yayin da ake wato cin kasuwa a jiya Lahadi. Na tuntubi wani mazaunin garin wanda ya nemi na sake sunansa ya kuma mun ƙarin bayani game da waɗannan hare-hare. Eh to Mamun Lalo karin bayani da zan maka shine ka san nan gidi tana na arewacin kasar Chadi inda aka fi yawaita kai hare-hare. To kafi haka nan garin yana da kasuwa kasuwaci tana cin ranar Lahadi kamar jiya kenan. To shine mutanen gari sun ka ɗauki mataki cewa duk wanda zai zo kasuwa ko duk wanda zai shigo garin sai an caje shi ko ai tattar da su kuma akwai sojoji da suke taimaka musu. To shine aka samu wani dan kunar bakin wake wanda ya zo tun misali karfe tara da minti arba'in da da shi da haka ya so ya shiga kasuwa sai aka tsaida shi wannan matashin ya tsaida shi to shi kuma sai ya ja da matashin matashi sai inda ya duka zai caji kai sai ya tara bom nan aka samu mutane shi wannan matashi ya rasa ransa sannan aka samu mutum talatin da wanda suka je mu tare da shi akwai sojoji waɗanda suke suma lokacin nan hankalin su ya dauku ba su ga abin da ke faruwa kawai sai tashin bom su ma yan sojoji su suka samu raunuka kamar mutum da haka akwai rahotanni kuma da ke cewa an kai wani harin a wani ƙauye da ke kusa da nan gidda ɗin Eh, yau wato shi ma garin shi ma nisan shi da da gidde kilo bakwai ne shi ma an samu su yan mata guda biyu sun kaje sun ka samu mutane a cikin garin suka samu mutane suna tarihin harin da an ka kai a gidde kawai su ma sai suka tada wannan bo yan mata guda biyu ne to can wancan garin mutum shida ne sun karasu da kuma mutum mutum goma sha bakwai suka samu rauni to shine ake tunanin waɗannan yan matan da wannan mutumin da ya tara bom a gidde tafiya su guda ne wannan tashin bom da wannan mutumin ya tada aka tsatsaura tsaro a gidde shi yasa su kuma suka je wuce wancan gari suka tara boma boman su amma dai haka mutane duk suna tsammani cewa ta hiyar su guda ne Allah ne kawai bai ba su sa'a wannan kuma suka wuce wancan gari suka tara bom ya zuwa yanzu za a iya cewa mutane bakwai kenan suka rasu a waɗannan hare-hare na ɗin da can yawa eh, yanzu zuwa yanzu da eh, mutane eh, mutane bakwai sun karasu mutum kaman arba'in da boko haka su suka samu rauni. Mm, to ya yanayin tsaro yake ko kuma ya a wani hali ake ciki a yankunan da waɗannan harara suka auku. Eh, yanzu a nan garin gida da yanzu yanzu haka akwai sojoji ta ko ina sun tattare hanyoyi suna kula yanayin mutanen da suke shigowa sannan kuma akwai yaran mu na gari waɗanda sun ka ɗauki gora ko kuma waɗanda suka ɗauki aikin sa kai su ma suna yawo haka ko wani yana sanye da alama cewa yana nuna ke shi ma yana aiki yana taimaka ma sojoji yanzu haka gari dai a cikin gida dai hankula ya kwanta mutane suna harkokin su na yau da kullum wani mazaunin garin gidde da ke jamhuriyar chad kenan to har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro ne inda a can ma ƙasa kamar wasu 'yan kunar bakin wake suka halaka mutane hudu ciki har da sojoji biyu a wani gari da ake kira kalagari ga rahoton muhammad awal garba daga yawun waɗansu 'yan mata 'yan ƙunan bakin wake 'yan ƙasar shekaru goma sha biyar sun sake wani kai sabon hari a ƙauyen kalagari kusa da garin kwalfata anda suka ɗauki aniyan kutsawa cikin masallacin garin 'yan ƙato da gora suka hana musu sakat nan take suka kwance jigidan da suka yi ɗamara da shi sun aika mutane hudu kiyoma cikinsu akwai dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu su ma 'yan ƙunan bakin waken sun sheƙa barzau an jinkata al'umma da dama a wajen wannan harin yanzu dai ana ba wanda suka jikkatan kulawa ta sama a asibitin garin kwalfata wani lamari da ya daure wa jama'an kasar ta jamhuriyar kamaru kai musamman ma a lokacin da dakarun tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru suke ikirarin cin nasara akan maharan boko haram malam bukar dan garin kalgarin ne ga abin da ya faɗa mini a lokacin da muke hira da shi mu dai wannan lamari kan ya fi karfin mu amma muna ganin ga jama'a mu duk sun mutu kuma ba mu da aikin yi ba mu da komai yanzu dai gwamnati ta shigo ta kama na ɗauki ta maza maza maza maza a gari mu in ba haka ba mu za mu gudu wallahi wallahi mun gaji shugaban kasar mu nan yanda yake shewa yana yaki da yan boko haram nan to mu ba ma ganin yaƙi fa gashi yanzu sun zo za su kashe mu ko da a ƙarshen makon nan ma wani sifeton yan sanda na garin Dabanga ya rasu a babban asibitin garin marwa sanadiyar kubucewa da ya yi a hannun maharan boko haram inda gwamnan jihar mijin yawa bakari na nemi in ji bakin gwamnan abin ya ci tura a 'yan kwanakin nan dai. yi masu tayar da kayan bayan sun zafafa kai har su a ƙasar ta jamhuriyar kamaru tun da 'ya'yan jam'iyyar adpc ko cpdm na ƙasar na gabas da yamma ko da arewa na kasar suke kira ga shugaba biya da ya kaɗa takararsa a zaben da za a gudanar na shekara na dubu da goma sha takwas na tambayi alhaji ruwan rubutu a matsayinsa na kusa kwakwalwar jam'iyyar adpc ko cpdm din mai mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru ko me yasa suke kira ga shugaba biya da ya sake kaɗa takarar nasa bayan gashi kasar na fama da maharan boko haram ya a karkata hankula zuwa gamawa da maharan boko haram na farko dai zan gaya maka cewa muna cikin zaman lafiya kasan kamaru a cikin afirka nan gabaki ɗaya ba kasa wanda yake zaune lafiya kamar kamaru kuma saboda shugaban ƙasan mu paul biya ya iya mulki ya san kuma kasan nan kuma yana da haƙuri dukkan gabaki ɗayan jamhuriyar din nord din gabaki ɗaya suna bayan shugaban ƙasa saboda haka kaga cewa su ma suna so ya tsaya mu ma muna so ya tsaya ko ina ana so ya tsaya saboda da zaman lafiya saboda aikukunan da yake wa kasa ka san yaƙi da wanda baka ganin shi yana da wuya yana da matukan wuya to amma duk da haka muna gamawa da su in ka lura ka gani sun yi sanyi ban da kwana biyu nan da suka sake tashi yanzu kuma mun gane system din da suka so mai saboda suna turo yara ne kanana suna turo kuma yan mata su zo kamar masu bara su zo sai su zo da abin da ya zo ya fashe to amma mun gane wannan dabara duk da haka za mu yi maganin su kadan Allah ya yarda Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Su kafir ta bayi da kalmar shahada, suna rushe saƙon zaman lafiya, waɗansu ma har makamai gare su, gilla suke. To daga batun tsaro sai na zaɓe. yayin da aka fara yakin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar mazauna nan Amurka 'yan asalin ƙasar ta Nijar sun fara kiran a yi zaɓe lafiya tare da bayyana ra'ayinsu kan 'yan takarar da jam'iyyun da za su fafata a wannan zaɓe a kaɗan daga cikin ra'ayoyin da wato wakilinmu da ke can new york ya aiko mana sunana labo ni na birnin kwanne ne ina zamna nan a new york state ta america sakon da a gare ni ga mutanen niger ina so su yi shi cikin kwanciyar hankali ba da rigima ba irin wada sauran kasashe suka yi shi ko ɗan kaza ba a kashe ba wanga shugaban kasawa mai ƙwazo ne na ga mulki iri-iri kashi-kashi a ƙasar mu niger amma har yanzu banga ma'aikaci irin shugaban ƙasa na yanzu menene godiyar da 'yan ƙasa kamata su yi mishi su san ƙuri'a shi ke nema. Amadu ne sunana nan nake zama kwa abin da nake so a yi zaben na kwarai kwa a ba wanda Allah ya ba iko kai ke zabe an yi sata wannan ba ta da kyau a yi zabe fi sabiri lai in an ta wajen zabe in an kada ka ka san da an kada ka mutanen kasan ne ba su son ka kai ke ka yi girman kai ka taurin kai sai ka zamna kana zamna sai mutanen shi kashe kashe kai kana da gardoji kai kana da koma da komai in ba a same ka ba ana samu dan uwanka. Ni sunana Muhammadu ma'aikatan da akwai yanzu mu ba mu tamani in yana sabka ya ba iko in ba Allah ba ne ya gyara ko wasu yaki ba san da yana sabka ya ba mutane wuri Allah dai ya fata mu ba mu so kasanmu fitina ba mu son shi in wanda yaki Allah ya sa a bashi saboda in ba su ba su ba akwai matsala to lalle wanda nake gani wanda zai yi abun kirki a halin yanzu wannan sai dai rahama ta labo saboda shugaba ne mai adalci mai natsuwa kuma wanda jama'a ke so ba irin kamar shugaban harin ba da jama'a ba su so nai kuma ya tafiya ina ganin yanzu sai dai rahama insha Allah za ta kai labari madalla wasu daga cikin ra'ayin mazauna nan amurka kenan 'yan asalin kasar jamhuriyar nijar yanzu agogo na cewa karfe 16 ne wato karfe 10 ne da minti 16 na safe a nan birnin washington dc wato hudu kenan da minti wato 16 a najeriya da nijar majalisar ɗinkin duniya ta kan ware mako guda wato ɗaya da ɗaya ga watan fabrairu domin a ƙasar wato a ƙara kami wajen haɗin kan addinai da kuma samar da zaman lafiya a tsakaninsu su wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana Majalisar Ɗinkin Duniya ta ma da yawa da kusan mako guda ne wato tun daga ranar ɗaya ga watan Fabrairu na kowace shekara da ta kasance makon ka fahimta juna tsakanin addinai a duniya. Manufa dai shine a samu kyakkyawan fahimta tsakanin manyan addinai tare kuma da mutunta juna wanda hakan ka iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma. To koya malaman addini ke kallon wannan yunkuri na Majalisar Ɗinkin Duniya? Evangelist Osakuti Zarma wani mai bishara ne a jihar Adamawa. Wannan mako da aka kirkiro shi domin haɗin kai na addini a duniya yana da muhimmanci sosai domin ganin cewa iya abin da za a iya yi a wannan duniya domin a samu ci gaba shine a haɗa kan wayannan addinai ga cewa sun zo na lafiya ba tsangwama a juna ba wata matsala da ke tafiya tare da su sun fahimci juna komai ya ci gaba daidaito ina ga wannan yana da kyawu sosai domin zai kara haɗa kan al'umma a faɗin duniya baki ɗaya saboda haka ci gaba da yin ta domin yana da kyau sosai. Shak Abdullahi Isa Adam babban limamin masallacin Juma'a na ATV Yola na fa ganin wannan makon na da muhimmanci inda ko ya bada misali da abin da ke faruwa a kasar Malaysia. Mu tsaya mu yi addinin mu tsakanin mu da Allah da ya halice mu ce mu addini don bauta masa. Wancan mai addini shi ma ya irin nashi. Ai kira zuwa ga mutunta juna a duk yanzu misali bari maka misali ga inda irin wannan abin ya faru kuma an ci nasara shine da yake na leka wajen shine kasar malaysia in ka duba addini ne guda uku kuma masu karfi a duniya in ka kara da na hudu shine addinin masiyanci ma'ana kaga musulunci suke ainihin wato da abin da ya shafi karfi a kasar saboda suke rike da mulki akwai addinin buddhist wanda suke so mutanen chinese da suke wurin 'yan ƙasa suna addininsu akwai masu addinin hindu suna nan suna addininsu kowanne da wurin ibadarsa kowanne da amma ana mutunta mutuncin juna ana ganin mutuncin juna kowa yana ainihin kima ganin kimar kowa kuma da menene dai akwai fa bukatar samun fahimtar juna tsakanin mabiya addinai kamar yadda mai bishara kuti ya yi karin haske a ci gaba da faɗakar da jama'a kan zaman lafiya domin aka ce zama lafiya fi zama ɗan sarki inji bawushi ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma ga yusuf harande da shirin ilimi ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, mun karɓi bakoncin masaniya, marubuciya, kuma mai bincike a fannin ilimi da sanin irin halin da ilimi ya shiga a baki ɗaya ƙasar Najeriya. Mun kuma duba matsalolin ta ɓangarori da dama, kama daga kan gwamnatoci a kowane mataki, zuwa ga kan iyaye da malamai kai uwa uba ma har da su kansu ɗaliban. A iya bincike da nazari da farfesa Aisha ma da waki ta tsangayar ilimi a jami'ar Usman da ɗan fodiyo da ke sakkwata ta yi wanda take ganin akwai buƙatar dukkanin masu hannu da shuni a wannan matsalar su ɗauki sabon salo ganin cewar yanzu muna ƙarni na 21. Ƙwalƙoliyar daraja Idan ana maganar ilimi a Najeriya, ko da yaushe sai a dinga cewa ilimi ya lalace ilimi ya taɓarɓare ta wani hanyoyi ne ake bi ake iya gano cewa lallai shi ilimin nan ya taɓarɓare eh to yadda kamar yadda ka ce ne wasu sukan duba su ce ilimi ya taɓarɓare ta hanyoyi daban-daban wasu za su yi la'akari da irin yaran da ke fitowa daga makarantun ne a ce yaro ya gama makarantar secondary ko ya gama jami'a amma irin abin da yake iya aiwatarwa a ga ya je ƙasa da abin da ake tunani wanda ya samu wannan ilimi din zai iya gabatarwa sannan kuma na biyu a ga ana dubin ta fannin cewa idan aka dubi abubuwan da ke wakana a makarantun ne kuma za a ga abubuwa ne waɗanda sun kasa bisa ga yadda ake tsammanin za a cimma burin cikakken ilimi din. To amma wasu kuma za su duba su ce ilimin bai taɓa ba idan suka dubi ɗaya gefen guda na ganin yawan mutanen da suke shiga makarantun ne yanzu da kuma ganin cewa biyan da an kai dai bayan da za a yi a ce a'a ai ci baya ne ba ci gaba ba har dai musamman ma 'yan mun dubi fannin mu na gefen arewacin Najeriya. Gabaki dai aka duba za a ce su wane ne ummul haba'isin taɓarɓarewa shi wannan ilimin. To, kowa yana da rawar da ya taka. Misali za ka ga su yaran kansu suna da nasu laifi iyaye suna da nasu laifi malamai na da nasu laifi gwamnati tana da nasu laifi sannan jama'a ƙasa suma suna da nasu laifi to in mun ka ɗauki kowane fanni yawanci za mu ce na farko inda zan fara da fannin iyaye idan muka duba yaro wuri na farko da yaro ya fara samun kanshi shine a gidansu inda yake tare da iyayen shi to yawanci za ka ga yanzu iyaye na ɗaya wasu za ka ga akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shiga gabansu waɗanda ba sa ba ilimin yaransu muhimmanci saboda ba wai a kai yaro makaranta kawai ne a bar shi ga malamai ko ga makaranta shi zai sa ya samu ingantaccen ilimi ba a kula ma da iyaye za su yi na ganin cewa e yaron nan ya je makaranta kan kani E ya dawo an bincike me ya karanta e an bashi kuma abubuwan da ya kamata ya yi amfani da su makaranta an bashi aiki makaranta ya zo ya yi gida ya samu lokacin da an ka dan zauna aka taya shi aka nuna mishi waɗannan abubuwa ne to yanzu haka yawanci iyaye sun ɗan rage ba da wannan kulawa ɗin sosai wasu ma za su za ka ga daidai da kai yaron makaranta wani yaro sai ya wahala ya yi ayyuka kafin mai je makaranta ko da yake zuwa makaranta a riga an yi nisa da darasi to da zara an kace ce kuma an yi nisa da darasi kahin yawo ya cimma sauran yaran wata matsala ce fannin iyaye kenan a takaice fannin yara kuma yaro ya je makaranta wani kahin ya je makaranta ma shiriri ta aiki yi in ya je makaranta din ma wani bai ba yana cikin aji amma hankalin shi baya cikin aji rashin samun hankalin shi cikin aji kuma ya ta'allaka ga abubuwa da yawa watakila yaro ya shi taho makaranta ciki ba cike ba da yunwa ya za a yi mai da hankali ya fahimta abin da ake karantarwa ko kuma kafin ya baro gida kila ya sha kashi ko da yake zuwa makaranta rai a baci ya za a yi mai da hankali da abin da ake karantarwa ko kuma ya zo cikin aji inda shi kan shi malam ma ga shi ga yadda yake shi ma wannan abin zai sa yaron ya kasance yana aji amma bai mai da hankali ba ko kuma cikin aji ɗin babu abin zama yaro ya zauna ƙasa bai ji daɗin yadda ya zauna ba bale hayya ya rubutu bale hayya mai da hankalin shi ga abin da ake karantarwa cikin makaranta din. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Farfesa Aisha Madawaki. ta tsangayar ilimi a jami'ar usman Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don mu zan miƙewa. madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel bari mu fara da saƙon sani mai lange da malam angu malamin makaranta ya wuri wani suka ce muna kira ga masu gasa biredi a jihar borno da su mai da wukarsu cikin kube kada su shiga yajin aikin kwana uku da suke niyyar shiga domin talaka ne kawai yajin aikin zai shafa sai kuma sakon sha'aibu idris kofar fada bulangu mamba na kungiyar muryar talaka reshen jihar jigawa wanda ya ce allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon harin ta'addancin da kungiyar boko haram ta kai a garin dalori da ke jihar borno muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan hare-haren ta'addanci a najeriya da ma duniya baki ɗaya sai kuma sikar muhammad sule garin rijiya karamar hukumar akko jihar gombe wanda ce salamu alaikum voa hausa ku gaya wa jami'an tsaron farin kaya na najeriya da su ƙara ƙaimi domin gano wuraren da 'yan ƙungiyar boko haram ke ƙera bama bamai yin haka ne kawai zai kawo mana karshen hare-haren ƙunar baƙin wake a mu najeriya sai kuma sakon hamza ga ladima birnin kebbi wanda ce a gaskiya irin hare-haren ƙunar baƙin waken da ke faruwa a wasu sassan najeriya wannan abin gaskiya ya wuce makaɗi da rawa inda koyaushe abin ke ƙara ƙazanta da fatar allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin sai kuma wasiƙar muhammad salihu ƙauren na moda wadda ta ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka al'ummar ƙasar jamhuriyar nijar muna yi muku fatan za ku yi yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba da fatan kuma allah ya zaɓa muku shugaba na gari wanda zai saurari kukanku ya kamata gwamnatocin jihohi su rika bawa fannin ilimi gagarumin muhimmanci ta hanyar ɗaukar ƙwararrun malamai da kuma bawa ɗaliban da suke karatu a manyan makarantu kuɗaɗen tallafin karatu na scholarship sako daga aminu ɗan kaduna amanawa da muhsin sani tsafe da ƙarshe sai sakon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ce gwamnatin jihar Legas hakika muna maraba da yunkurin da kika ɗauka na daƙile ƙungiyoyin matasan jihar ki da ki zama barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma da fatan zaki ki samu nasara akan wannan ƙoƙari da kike yi. To ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice. 'yan bindigar kungiyar boko haram sun kai farmaki kan wani ɗan ƙauye a yanki arewa masu gabashin najeriya suka kashe mutane akalla guda hamsin shaidu sun faɗa jiya lahadi cewa cikin dare asabar 'yan ta'adda suka afka cikin ƙauyen dalori da ke dab da birnin maiduguri suka yi ta harba harbe da kuma kona gidaje wani soja ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na associated press cewa wasu mata uku 'yan kunar bakin wake sun tada bama-baman da suka ɓoye jikinsu a cikin taron jama'a suka kara haddasa wasu mace-macen. wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun ƙasar syria stefan de mistura yana sake ganawa yau litinin da wakilan 'yan adawa ƙasa a birnin geneva a bayan da aka samu ci gaba a ƙoƙarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nema a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu da mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan ya faɗa jiya lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudurci aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar masarai abin da ya saka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya sai dai can anjima za mu sake dawa da izinin allah yanzu amadin ibrahim alfa ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da julie levis gresham da ta ba da umarni mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka amma kada ku nisa domin ga halima da jamila da shirin yau da gobe